والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون bismillahi wa billahi wa alamillati rasulullah assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai bibiyan waɗannan darussa na waniltu ijaba babba waniltu ne ya zo daga nan gidan waniltu ijaba da fatan an kwana lafiya kuma da fatan an tashi lafiya kamar yadda aka sani muka farawa ne da duba jadwalinmu na kwanakin almuharram a yau almuharram tana da kwana 168 idan muka je ga ranakun hijira ranakun hijira suna da kwana biyu. da kwana saba'in a yau din nan haka na idan muka dubi jadwalinmu na juma'o'i muna da juma'o'i dubu saba'in da uku da ɗari ɗaya da hamsin da uku idan muka je ga kwanakin yanayar a yau yanair na da kwana biyar haka nan a sashin inda za mu dubi rana a inda take a yau rana tana cikin burujin jadu kamar yadda aka sani jadu dai buruji ne na goma sha ɗaya a cikin jerin buruje goma sha biyu da muke da su a wato shamsu na da kwana goma sha hudu a cikin burujin ijadu in muka dubi fasalin ɗari da muke ciki kuma a yau fasalin ɗari yana da kwanaki talatin da bakwai sai kuma mu je ga manzila da muke ciki muna cikin manzilan sadu zabiha a yau ta kirga kwana na biyu kenan kenan da wannan ne muke iya cewa shamsu a yau zai kama ne da misalin karfe sha ɗaya na safe zuwa karfe goma sha biyu na rana hakanan kuma zai sake dawa da misalin karfe shida na magariba zuwa karfe bakwai na magariba shamsun ɗin zai zaka dawa da misalin karfe ɗaya na dare zuwa karfe biyu na dare a wannan rana ga wanda yake bukatan addu'a yana iya amfani da addu'o'insa da yake da su na jalabi a wannan wuri domin samun ijaba nan ga Allah maɗaukakin sarki hakanan kuma lokacin da za a amfani da shi na zuhal na wannan rana zuhal zai fara karfe takwas na safe ya gama karfe tara na safe hakanan zuhal ɗin zai sake dawa da misalin karfe uku. zuwa karfe hudu na yammaci zuwa din zai sake dawa da misalin karfe goma na dare idan ya zo karfe goma zai kare karfe goma sha ɗaya a daidai wannan lokaci ana iya yin ayyuka na dafa da ake da su domin allah maɗaukakin sarki ya ba da kariya da rayuka ga dukiyoyi da mutunci da sauransu allah kare mu ya kare mana allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya to kamar yadda muke karin bayani watakila a baya karatunmu na baya mun yi magana akan cewa muna amfani da kwanakin muharram a matsayin ba ma ɗaukansa wata-wata sai kuma ranakun juma'a waɗannan ranakun juma'a da ake ji muna karantawa wato muna karanta ranan da ma'aiki mai tsira da aminci ya bar makka ya nufi madina wani abu da mafi yawan mu muke tunani shine idan muka ji an ce hijiran ma'aiki mukan ɗauka cewa kamar kwana biyu ne kamar ya taso jiya ne ya iso yau ko ya kuma ya taso da safe ne ya iso da magariba ba tare da sanin adadin dadewa da aka yi ana wannan tafiya ba to wannan tafiya ta makka zuwa madina a hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam akwai ta a cikin bugun hisabi wanda yake wato in kana so ka buga juma'a sadika kana so ka tabbatar da su duka ka saka bayan ka buga juma'a bugun farko za ka zo ka sanya abin da ake ce ma daya wato kwanaki 196 to wannan kwanaki ne da ma'aiki mai tsira da aminci ya yi a tashinsa daga makka zuwa madina saboda haka ba kwana biyu ba ne ko kwana uku ba ko kwana hudu ba kwanaki 196 da casa'in da shida ya yi kenan kaga a wannan kwanaki 196 da casa'in da shida idayenmu ta faro ne daga ranar farko har ta kai kwanaki 196 da casa'in da shida ran da ya iso madina har kuma ta kai ga yau dinnan nan da muke wannan magana a wannan rana ta ah, da muke magana wato kenan abu ne yadda ya kamata kowa ya fahimci cewa adadin kwanakin da muke lissafa wannan kwanaki ne da ma'aiki ya daga farkon ran da ya bar makka ya nufi madina zuwa yau wannan rana tamu yana da matukar muhimmanci a gane cewa tsare waɗannan kwanaki da ƙidaya su yana daga cikin abin da zai faranta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a rai kuma zai so domin wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ake alfahari da su ne a tarihin musulunci wannan hijira da ya yi daga makka zuwa madina domin ita ce mabuɗi na nasarorin da ya samu gabaki ɗaya don haka muna roƙon bayan Allah a kuma gane yadda muka ɗauko shamsun nan a yau shamsun wato buruji ne yake haska shamsu ɗin wato burujin da rana ya shiga cikin shi wato burujin jaddu in rana ta shiga cikin burujin jaddu to jaddu ɗin zai haska abin da ake cewa faslu in ya haska fasali fasali kuma zai haska manzila manzila kuma za ta haska tauraro wato tauraron shamsu haka nan kuma a tauraron shamsun da muka yi magana akan jalabi kenan hakanan da lokacin da shamsu ya shiga cikin burujin jaju jaju ya haska fasali fasalin ɗarin da muke ciki fasalin ɗari kuma ya haska ah, manzilar da muke ciki manzilar da muke ciki kuma sai ta haska zuhal kenan zuhal da muke yin magana a kansa na dafa innan da muka yi yana cikin wannan tafiyan shamsu a